urged the President, Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Muhammad Buhari GCFR, to as a matter of urgency declare a state of emergency or security in Nigeria. Those in favor prior to say aye, those against any die. Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya nemi amincewar majalisar kenan a game da kafa dokar ta ɓace a ƙasar biyo bayan sace ɗaliban makarantar kimiyya ta gwamnati da ke garin Kagara a jihar Neja. To amma wasu a cikin 'yan majalisar dattawan sun bayyana ra'ayoyi mabambanta irin su sanata mai wakiltar jihar Kebbi ta Kudu Bala Ibini na Allah da ke ra'ayin a fara ɗaukar matakan tsaro a makarantun tukuna. A misali aka ce an saci yara a kankara, an saci yara a Chibok, an saci yara a wani wuri ya kamata a ce duk inda aka ɗauki yaran jama'a sana'a aka sa a makaranta to a yi wani shiri wanda dole akwai security ko da biyu ne ko uku a wurin wanda in wani abu ya faru kuma an ba su wayar wanda za su buga ma cewa ga abun da ya faru da kuma action din za a iya take immediately. Shi ma sanata mai wakiltar zamfara ta tsakiya Hassan Nasiha Jarman Gusau na ganin gwamnati ta gaggauta bin matakan sulhu kamar yadda aka taba yi a yankin Naja Delta da kuma yadda gwamnatin jihar Zamfara take yi a yanzu. Babu zama lafiya babu tsaro sai kashi kashi ake yi sai sace-sacen al'umma ba ya za a yi ka ba da magani idan baka san cewa ba kuma muna kira ga firar game ita ma ta bada gudunmawa kuma ta yi koyi da irin wannan sasanci da gwamnatin jihar zamfara ke yi mu kuma muka ba da misalin ai an yi haka a niger delta militant sun zo da nasu agitation kuma an diba an eh, eh, sun haɗu ƙorafinsu mai girma shugaban ƙasa wancan lokaci ya zauna da su ya sasanci da su kuma ga an samu zama lafiya. Ƙwararre a fannin kimiyyar tsaro ta ƙasa da ƙasa da kuma yankin Sahel, Dr. Kabir Adamu na cibiyar Beacon Securities ya yaba da kiran da 'yan majalisa suka yi inda ya ce ta zo a daidai. Wannan kiran da ita majalisa ta yi kira ne mai muhimmanci don kusan tana tayar da bangaren zartarwa tsaye ne. Bangaren zartarwa suke da haƙƙi na tafiyar da harkar tsaro a ƙasa kuma a ƙarƙashin kundin tsarin dokar ƙasa wannan haƙƙin ma yana kan gwamnatin tarayya ne kuma wannan haƙƙin gaskiya shine kusan gaba a dukkan sauran hakkoki da ke kan ita gwamnatin tarayya. Majalisar dattawa ta nemi a kawo wa ƙasar ɗauki da gaggawa kamar yadda ake yi da cutar coronavirus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.